بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الجاثية أن سوكر دائتا مكا دقمان بوبين سورر bayanin halin متاني dangane دا آيو ين الله shari'a da na da kuma warware hujjojin masu yin inkarin tashi bayan mutuwa masu girman kai tare da tsorata su. Tafsiri Hamim Hamim Bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul Baƙara. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوكر da alƙur'ani daga Allah mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai hikima cikin halittarsa da ikonsa da gudanarwarsa. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين حقيقة أتكين سمي دا قسي دا كده تكرسا غمومني دومين سوني سكي دوكر إذنا دا آيوي وفي خلقكم وما يبث من دار آيات آيات لقوم يوقنون kuma a cikin halittarku ya ku mutane daga digon maniyi sannan daga gudan tsoka sannan daga gudan jini kuma a cikin halittar abin da Allah ya watsa shi na daga dabbobin da suke tafiya a bayan ƙasa akwai dalilai akan kaɗaitakar Allah ga mutanen da suke sakankancewa da Allah ne mahalici. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون kuma a cikin mai bayan juna tsakanin dare da rana da abin da Allah ya saukar na ruwan sama ya raya ƙasa da shi ta hanyar fito da tsiro a bayanta, bayan ta kasance matacciya babu tsirrai a kanta da kuma sarrafa iska ta hanyar zuwa da ita wani lokaci ta wani ɓangare, wani lokacin kuma ta wani ɓangare daban, domin amfaninku kawai dalili ne ga mutane masu hankalta sai su kafa hujja da su akan kaɗaitakar Allah da ikonsa akan tashi bayan mutuwa da ikonsa akan komai. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون waɗannan ayoyi da hujjoji muna karanta muku su ya kai wannan manzo da gaskiya to idan ba su imani da zancen Allah wanda ya saukar ga bawansa da hujjojinsa to da wani zance kuma bayan shi za su yi imani kuma waɗanne hujjoji za su gaskata. Wailun likulli affakin athim. Azaba daga Allah ta tabbata da hallaka ga duk mai yawan ƙarya mai yawan laifuffuka. yasma'u ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم wannan kafiri yana jin ayoyin Allah a Alƙur'ani ana karanta masa, amma sai ya ci gaba da abin da yake kai na kafirci da sabon Allah yana mai yin girman kai gabarin gaskiya, kai ka ce bai taɓa jin waɗannan ayoyin da aka karanta masa ba. To, ya kai wannan manzo, ka ba shi labari, ka ba shi labarin abin da zai munana masa a lahirarsa, shi azaba mai ciwo da take jiransa. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين kuma idan wani abu daga cikin alkur'ani ya isar masa sai ya rike shi abin yin izgili yana izgili da shi waɗannan masu irin wannan siffa ta izgili da alkur'ani suna da azaba ta ƙasƙanci ranar alkyama من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم a gabansu akwai wutar jahannama tana jiransu a lahira kuma abin da suka tara na dukiya ba zai amfana musu da komai ba a wurin Allah kuma ba zai kawar musu da komai ba hakanan abin da suka rika na gumakan da suke bauta mawa koma bayan Allah ba za su amfana musu komai ba kuma ranar alkiyama suna da azaba mai girma هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز alim. wannan littafin da muka saukar da shi ga manzonmu Muhammad mai shiryarwa ne zuwa ga tafarkin gaskiya waɗanda suka kafirce wa ayoyin Ubangijinsu waɗanda ya saukar manzansa suna da azaba mai tsananin ciwo. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ya ku mutane Allah kaɗai ne ya hore maku teku don jiragen rosi tafiya a cikinsa da umarninsa kuma don ku nema daga falalarsa ta hanyoyin neman halal daban-daban kuma ko kwa gode wa ni'imar da Allah ya maku. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون kuma ya hore maku tsarki ya tabbata a gare shi abin da ke cikin sammai na daga rana da wata da taurari da abin da yake cikin ƙasai na daga ƙoramu da bishiyoyi da duwatsu da wasunsu dukkan waɗannan ni'imomin daga falalarsa ne da kyautatawarsa hakika a cikin hore waɗannan a gare ku akwai dalilai akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ga mutanen da suke tunani cikin ayoyin Allah kuma suke yin izina da su قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يا kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzonsa ku yafe ma wanda ya saɓa muku daga cikin kafirai waɗanda ba su damu da ni'imomin Allah ko azabarsa ba haƙiƙa Allah zai saka ma kowa daga cikin muminai masu haƙuri da kafirai masu ƙetare iyaka da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya. Man من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un" duk wanda ya aiki nagari to sakamakon aikinsa nagari yana gare shi Allah mawadaci ne ga barin aikinsa, duk wanda ya muna na aikinsa, to shi ma sakamakon mummunan aikinsa yana gare shi, munanawarsa ba ta cutar da Allah, sannan gare mu kaɗai za ku koma a lahira don mu saka ma kowa da abin da ya cancance shi. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين حقيقة mun ba bane Isra'ila a taura da yin hukunci a tsakanin mutane da ita, kuma muka sanya da yawa daga annabawa daga cikinsu daga zuriyar annabi Ibrahim, kuma mun azurta su da daɗaɗan abubuwa na halal, kuma mun fifita su akan mutanen zamaninsu. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kuma muka ba su dalilan da suke fayyace gaskiya daga ɓata, ba su yi saɓani ba har sai bayan da hujja ta tsaya musu, da aiko annabi Muhammad babu abin da ya ja su zuwa ga wannan saɓani sai zaluncin sashen su akan sashe, don kwaɗayin jagoranci da matsayi. Hakika, Ubangijinka ya kai wannan manzo, zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama game da abin da suka kasance suna yin saɓani a cikinsa a duniya ya bayyana mai gaskiya da maras gaskiya. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون sannan kuma muka sanya ka akan wata hanya da gwadabi da tsari da umarnin da muka umarci waɗanda suke gabaninka daga manzanninmu kana kira zuwa ga imani da aiki nagari don haka ka bi wannan shari'ar kada ka bi son zukatan waɗanda ba su san gaskiya ba son zuciyarsu mai ɓatarwa ne daga gaskiya إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين حقيقة waɗanda ba su san gaskiya ba ba za su kare ka daga azabar Allah ba da komai matuƙar ka bi son zuciyarsu hakika azzalumai daga kowane addini da hanyoyi sashen su masu taimakawa sashe ne mai ƙarfafa shi ne a kan muminai Allah mai taimakon masu jin tsoronsa ne waɗanda suke kamanta abubuwan da ya umarni da nisantar abubuwan da ya hana هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون wannan alkur'anin da aka saukar ga manzonmu haske ne da mutane suke ganin gaskiya daga bata da shi kuma shirya ne zuwa ga gaskiya kuma rahama ne ga mutanen da suke sakankancewa domin su ne masu shiryuwa da shi zuwa ga tafarki madaidaici don ubangijin ya yarda da su sai ya shigar da su aljanna ya nisantar da su daga wuta. Am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Shin waɗanda suka aikata kafirci da saɓon Allah da gabansu suna tsammanin mu sanya su daidai wajen sakamako da waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagartattu ta yadda za su yi daidai a duniya da lahira wannan hukuncin nasu ya yi muni. وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله ya halicci sammai da ƙasai don wata hikima babba, bai halicce su don wasa ba, kuma don a saka ma kowace rai da abin da ta aikata na alheri ko sharri. Allah baya yin zalunci ta hanyar rage kyawawan ayyukansu ko ƙara munanan ayyukansu. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون يا كي wannan manzo kai duba mana zuwa ga wanda yake biye wa son zuciyarsa ya mayar da shi kamar abin bautawa wanda baya saɓa masa haƙiƙa Allah ya ɓatar da shi bisa ga ilimi domin ya cancanci abatar da shi kuma Allah ya rufe zuciyarsa baya ji jin da zai amfanar da shi kuma Allah ya sanya rufi a ganinsa wanda yake hana shi ganin gaskiya to wane ne ya isa datar da shi zuwa ga gaskiyar bayan Allah ya batar da shi shin ba za ku tuna munin bin son zuciya ba ne da alfanun aiki da shari'ar Allah وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون kafirai masu inkarin tashi bayan mutuwa suka ce babu wata rayuwar sai wannan rayuwar ta ta duniya kawai babu wata rayuwa bayanta wasu jama'a suna mutuwa ba sa dawowa wasu kuma jama'ar suna rayuwa babu abin da yake kashe mu sai wucewar dare da rana ba su da wani ilimi a kan musun tashi bayan mutuwa da suke yi face dai kawai suna zato ne zato kuma baya wadatar da komai a wajen gaskiya واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين idan aka karanta ayoyin mu bayyanannu ga mushrikai da suke karyata tashin alkiyama ba wata hujja da suke ƙoƙarin kare kansu da ita sai faɗin su ga manzon Allah da sahabbansa in har gaskiya ce da abarku ta cewa za a tashe mu bayan mutuwar mu to ku raya mana iyayenmu waɗanda suka mutu قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ya kai wannan manzo ka faɗa musu cewa Allah ne yake raya ku da halittarku sannan ya kashe ku sannan ya tara ku bayan mutuwar ku a ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako wannan ranar da babu wani kokwanto cewa za ta zo sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba don haka ba sa yi mata tanadi da ayyuka na kwarai ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون mulkin sammai da ƙasai duk na Allah ne shi kadai don haka ba a bauta ma kowa a cikinsu da gaskiya sai shi ranar da alkiyama za ta tsaya wadda Allah zai raya matattu a cikinta domin yin hisabi da ba da sakamako a wannan rana masu ɓatanci waɗanda suke bauta ma wannan Allah za su yi asara masu ɓata gaskiya da tabbatar da barna. وترى كل كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون يا kai wannan manzo a wannan rana za ga kowace al'umma tana gurfani a kan gwiwarta tana sauraron me za a yi mata kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin ayyukanta wanda mala'iku masu kiyayewa suka rubuta a kanta a wannan ranar ne ake saka maku ya ku mutane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na alheri da sharri هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون wannan shine littafinmu wanda mala'ikunmu suka kasance suna rubuta ayyukanku a cikinsa zai yi muku shaida da gaskiya don haka ku karanta shi. Hakika mun kasance muna umartar mala'iku masu kiyayewa suna rubuta abin da kuke aikatawa a duniya. wa الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari sai Allah ya shigar da su cikin aljannarsa da rahamarsa wannan sakamakon da ya ba su shine rabo bayyananne wanda babu rabon da ya kai shi وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين amma waɗanda suka kafirce wa Allah sai a ce masu don ƙara masu kunci shin ba a karanta muku ayoyi na ba amma sai kuka girman kai gabarin imani da su kuma kuka kasance mutane masu laifi kuna aikata kafirci da laifuka وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين kuma idan aka ce da ku alkawarin Allah wanda ya yi wa bayansa na cewa zai tashe su ya saka masu gaskiya ne babu shakka a cikinsa kuma alkiyama gaskiya ce babu shakka a cikinta ku yi aiki don haka sai ku ce mu ba mu san wannan lokacin ba kawai zato muke zato mai rauni cewa za ta zo amma mu ba mu da tabbacin cewa za ta zo وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون munanan abubuwan da suka aikata a duniya na kafirci da sabo suka bayyana a gare su kuma azaba ta sauka a kansu wadda suka kasance suna yin izgili a kanta yayin da ake tsoratar da su da ita. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين كما الله يتشي yau za mu kyale ku a cikin wuta kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan rana, don haka ba ku yi mata tanadin imani da aiki na gari ba, matabbatar ku da za ku tare a ciki ita ce wuta, kuma ba ku da wasu mataimakan da za su kare ku daga azabar Allah. ذلكم بانكم اتخذتم ayatillahi الله هزوا وغرتكم الحياه duniya. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون wannan azabar da ake maku saboda kun riƙe ayoyin Allah ne abin izgili kuna izgili da su kuma rayuwa ta yaudare ku da kayan jin daɗinta da sha'awarta to a yau waɗannan kafirai masu yin izgili da ayoyin Allah ba za su fita daga wuta ba za su wanzu a cikinta suna masu dawwama har abada kuma ba za a komar da su rayuwar duniya ba ballantana su yi aiki nagari kuma ubangijinsu ba zai yarda da su ba فلله الحمد رب wa rabbil الارض rabbil العالمين ga Allah kaɗai godiya ta tabbata ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasai kuma ubangijin dukkan halitta وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم kuma girma da ɗaukaka duk nasa ne a cikin mai da ƙasai kuma shi ne mabuwayin da ba wanda yake galaba a kansa mai hikima akan halittarsa da tsarawarsa da gudanarwarsa da kuma shari'arsa